وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى yana cigaba da mana bayani akan alamatu da ilmi ghairin nafi alamomin ilimin da ba da amfani idan fa mutum fa yi ilimin da bai da amfani fa ya zama banza ilimin ba zai masa amfani a duniya ba sannan ba zai masa amfani fa a lahira ba kaga an shiga uku aikin banza idan mutum ya koɗi wallahi ilimi ba abin da ya kai shi wahala ba yi da ba ko ba abin da neman shi wahala in ka sama ba za ka huta ba in kana neman shi ka sha wahala sannan in ka same shi ma ba hutu ba hutu in kai ilimi karin wahala ne إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ومن علامات ذلك daga cikin alamomin ilimin da bai da amfani adamu qabulil haqq mutum ya zama zai karɓar gaskiya ga ilimi amma baya karɓar gaskiya wannan babban alama ce daga cikin alamomin ulama usuli karɓar gaskiya mutum ya san ga shi ga gaskiya amma ya ji arza walin tsiyadi ilaihi da kuma kin ne a wuya zuwa ga gaskiya sun su alhaku din nan sunan Allah ne fa wannan ma huwa alhaqul mubin Allah shi ne gaskiya mabayyaniyar gaskiya mai bayyana kuma gaskiya kaga alhaqun nan abu ne babba sannan wata kabbu ala man ya ƙulu haqq sannan kuma da yin girman kai ga wanda ke faɗin gaskiya ya faɗi gaskiya a masa girman kai a gura masa hanci wanda alama ce ta ilimi wanda ba da amfani shi ne zo ba zai karɓi gaskiya ba sannan idan ya gane faɗin gaskiya ya masa girman kai a faɗa masa gaskiya ya girman kai eh din ke ne kai mai ka sani suka ji ma ce mai ka sani ba na ba ku labarin wanda suka zo suke yi sallah su biyu ba sun samu raka'a biyu ko ba matafi ba ne shi ya ci tsayawa ya ƙara so biyun ko ya sallame aka masu nasiya aka ce aka ce malam ba raka'a ba biyu muka sama ita mai kasani mazabobi nawa ka sani shi wancan ko ɗaya bai sani ba mazabobin an ce masa kuma guda nawa ya sani ya ce to alaba ka haƙuri ka je ce da Allah ko shi ba yi aiki da dai ilimin da ya sani ba daidai gwagwado wallahi ka san ilimi kwara ɗin ka aiki da shi ka fi malamin da ya san ilimi miliyan amma zai aiki da shi ka fi shi a wajen Allah wannan da ya masa gyara daidai gwagwadon abin da ya sani na tabbatar muku tsakanina da Allah ya fi wancan a wajen Allah khususan in kana hunci a a'yunin nasi musamman ma idan mai faɗa masa gaskiyar ya kasance bai kai shi ba a idan mutane a ce a sa an je wani taro wani babban malami ya kuskure cikin hikima kai masa gyara sai ita kan gaske ka mutane za su zo da ce kun yi masa rashin kunya ne sannan daga ciki wal israru ala al da kuma dogewa akan anna khashiyatu tafarruqi qulubin nasi anhum saboda suna jin tsoron kada mutane zukatansu sarraba a kansu su kale su shi to Allah ya malam ka je ka faɗa wannan abu da kai kuskure ne kuma ka faɗa cikin jama'a ne saboda haka zo ka gyara sai idan na faɗa kuma mutane za su wace. mutane za su ce ban bincike me yasa na faɗi abu da da yanzu kuma na zo na faɗi wani saɓani kuma shi ne gaskiya shi ne gaskiya masu imani la yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna Allah ya sifanta su a cikin alqur'ani lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sannan bi izharin rujui ila al idan suka bayyana sun dawo kan gaskiya idan ka yi shekaru kana yin wani abu ba daidai ba ko kana ba da fatawar da ba ta gaskiya ba daga baya ta bayyana a gare ka menene aiki ka zo ka ce ma mutane bincike ya tabbata yanzu da abin da ka gano daga baya sai ba a tsammanin ka shekaru biyar da suka wuce yanzu kuma a ce daidai da shekaru biyar ɗin nan kake in dai kin malami ne to ya kamata ka karu ko kai ɗalibi ne ma shekara biyar ɗin ya kamata a ce ka karu kai ya waje ba ba ya kamata ba shekara biyar shekara biyar ba wasa ba duk wanda yake nan shekara biyar da suka wuce to ya makanta hisabi idan ya ji bai fi yadda ya ta da ba to ya samu damuwa wajibi ne kana ɗalibin ilimi kana malami ne bincike wajibi ne shekaru biyar ɗinka da suka wuce to yanzu ka fi shekaru biyar ɗin ba ga ka ci gaba sosai ba ba ka iya gane in ka canza watanni. in ka in ka taba mana hau da ba ka ganewa yanzu ka gano kana ganewa in ka ji wani kuskure ba ba za ka iya gane ya kuskure ba to yanzu ka gano ya kana kuskure ai an yi kuskura shi ne shi ka. to dan mutum ya zo ya ce da abu kaza abu kaza da ya faɗi ba daidai ba ne yanzu ya dawo shi ne wannan ɗabi'ar magabata ce ɗabi'ar magabata ita ce in sun ba da fatawa yau gobe ta bayyana a gare su kuskure ne sai su dace su ce sun yi kuskure wannan kuma wani abin da yake fitar da su sai dai kara musu daraja a cikin zuƙarta domin sun bi Allah ba su yadda su mutu da sabo ba wa rubbama azharu bi alsinatihim zamma anfusihim wa ihtiqaraha wa la ru'us al ashhadi irin waɗannan malaman da ba na Allah ba ruɓe a zaharu wani zubin sai su bayyana bi alfinatihim da harsunan su bai kai zuci ba zama an fusi him suka nuna suna zargin kansu wallahi mu ba bakin kome miki ba za ka zamu almajirai ne ko ba ka suke yi ba wa fitara ha kuma suna kawunansu a za ku usi ikirari a kan a gaban mutane liya a cikin fi him domin mutane su kudurta a cikin zukatansu annahum inda anfusihim mutawazi'una cewa su masu tawazu'u ne sai al-imam ibn rajab ya san mutane huna bi dalika sai a yabe su da wannan shi yasa na sha faɗa mana ba daidai bane baya cikin tawazu baya cikin ikhlasi ka kan matsayin ka ba ka ba kai an zo waje kai aka tanadar mu wannan kujera ka je can wajen ka zauna ke mutane da an ji ana ga wajen ka na <laughs> aini nan ya mini kiriya ne bi ma a wajen da aka ware maka kasan kai ne shi kuma ka je wani waje ka zauna shi da hadda sunan ka a jiki me yasa sai ka ba mutane aiki mun taba zuwa wani taro wani ya haka na ce ku tare shi ana ta ana daga <laughs> sanina ai kawai ai na ce wallahi bi ba kiriya ne ba wajen shi nan wajen da aka tsarka shi an sa ka ana cin haitabu ana an tilin ahalin minassa katin minassa shi ke nan amma ka je can wajen ka ba mutane aiki kuma duk kila wani jawabi ake a kuma a yi kallon ka ga mai tawazu ya zo wallahi ba tawazu ba ne riya ne ba daidai ba ne wannan wajen da aka ware maka ka zo shi ne sai dai in baka san wajen ka ba a je kuma ka zauna a wajen da za a zo a ce a wajen gwamna ne ka kaji 'an kuma ka ji kunya amma ka san wajen ka kai aka tana dan mawa ba daidai bane a ta ta burza da kana ka zauna kana a ainan ma yayi saboda ba daidai bane irin wannan muna da muna da irin wannan tunanin muna da irin wannan tunanin kuskure ne matsayin ka ka rike shi ka san kai ne matsayin ka kai ne kai shugaba ne kai ne shugaba to da kada ka zo kana tun yanzu ran juma'a kai ne liman za ka yi kuɗi ba shi ke nasi kan kuci ah, ya ce ka hau bari kana a <laughs> yi ba ni ba ne ne za ka ce hayewa ɗan su ka kai ma mutane sallama ka ka kalle su kai sallama sannan ka zauna matsayin ka ka kaya a matsayin ka ba daidai ba wa huwa min da abwabir riya'i kunji al-imam ibn rajab ya ce wannan yana ɗaya daga cikin kungiyoyi masu zurfi wanda ba kowa ke iya ganowa ba shine ilimi a nan mutane za su ga a wani akwai tawazu wani akwai tawazu ya zo waje ga wajen shi da kamata ya zo ya zauna sai je can baya sai ya zauna sai an je an tarbo shi ana aiwanan ga wajen kanan <laughs> ainan ma ya yi aikar su hutu da shi sai mutane su ta wani akwai tawazu shi kuma a zuciyar shirye yake ya samu matsala kama nabbaha alaihi tabi'una faman ba'dahum min al-ulama kaman yadda manya manyan malamai magabata tabi'ai suka yi bayani da kuma waɗanda suka zo daga bayan su wa yazharu minhum min qabul al-madh wa istijlabihi mimma yunafi as wal ikhlasa wa yazharu minhum nan daga cikin alamomin da ake gane wanda ilimin su zai da amfani hakan na bayyana min qabul al-madh kullun su cikin yabo suke so suna kan a yabo da yabe su ji daɗi wastijlabihi kuma su suke neman a yabe su din su suke neman a yabe su din sannan an yabe su da an yabe su din ba su irin na na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abubakar in aka yabe sai ce allahumma ja'alni khairan mimma yaqulu واغفر لي ما لا يعلم واجعلني خيرا مما يظن اللهم لا تؤاخذني بما يقولك ya Allah kada ka kama ni da abin da wannan ya faɗa sannan na biyu waghfir li ma la ya'lam ko lahu ma la abinda bai sani zai fada to ya Allah madaukakin sarki ki gafarta masa sannan waj'alni khayran mimma yazunnu sannan abinda yake min zato na alkhairi ya Allah ka sa in fa haka in ya ce ni ina cikin asalihu ne ya Allah ka sa ni in zama cikin shuhada'u in ya sani a cikin shuhada'u ne ya Allah ka sani ni a cikin siddiqai bayanan ba ka wuce ba ai ba za ka ci Allah ya sa kana an biya uba kaga waja'alni khairan mimma yadhunnu sayyidina Abubakar duk wanda aka yabe shi haka yake masa wannan sannan idan ka fahimci yabo ne na ƙarya ka gwale mutum ka gwale shi nan take yabo ne na baka cancanta ba ka san ba kai bane shi ke ne ya zo yana yabanka to gale shi ta ba ni bane haka albani yake ya shekul albani in kuka ya ce shi kuka zo ka kama waye waye waye waye sai dukar da ke, sai kun gama wannan fakama fakama din to lakcin da kuka ba shi mawdu'i a kan ba zai muku ba akan wannan ya bayyana zai muku sai ka ba shi ne wannan fadin mutum sai ya yaƙe shi a cikin zuciyarsa wannan malamai suna ce masa ash-shahwatul khafiyya sha'awa ce ɓoyayya a zuciya sai Allah ya jarrabu mutum da ita shi yana ganin ba wani abu bane an yabe shi ji daɗi ta jin daɗi ta ma neman yaba yunafi sidqa min ma yunafi sidqa wal ikhlas abinda ke kora gaskiya da kuma ikhlas a zahiri ƙarya ne mawaƙi ma ya gano aiki shi wanda ya je ka yi wai ta yabanka zagin da yake son kuma yi وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه إذا متن يبيك يبيك لنواله سوى كما أظن بيك بعد yake wajenta in ya yawaita faqad arada hija'ahu shi kenan zambo kuma ya koma yana maka ko gashi ne yana bayyana ana yabin mutum ana cewa ne wani wani kuma ana cewa ɗan turan wata mata a gabana aka yabe ta tana tafiya irin kama amma nan ne tana tafiya kisa haka jinki haka aka ce mata agwagwa ce ita ne tafiya ta kama agwagwa bahaushe idan ya siffanta mutum da agwagwa zambo ne agwagwa zama agwagwa ‘ya'yanta ba su mata biyayya agwagwa wabi ‘ya'yanta mutuwa suke yi ta inda bahaushe ke yi agwagwa iyaka kawai inda ake bahaushe ba ya boye mata ba ce mata yi kawai bai a tambaye ta ruwa a sha labari ka tambaye kaza ka tambaye kaza hanyar rafi ka agwagwa ka sha labari to zuwa rafi a yabo ne zuwa rafi ba yabo ba ne to ire-iren wannan abubuwan mutum ya rika mulahazarsa a rayuwarsa abubuwa da yawa da sai mu ga ba mu ba su muhimmanci hatta kalmomi ka rika ɗauka su kana auna su ka riƙa auna su da shari'a ka riƙa auna su da adadi zai taimaki mutum yana buɗe ƙwaƙwalwar mutum sai ya ce maka wani agwagwa a yanzu mutum a agwagwa mai tafiya takama kuma yana son ta bashi kuɗi a wajen daurin aure ta zo za ta wuce yake mata wannan yawa wa idan mu'un madaha ma'an hina walihi wa aqala fihi qad arada hija'a fa inna as-sadiqa yakhafu an-nifaqa domin din mai gaskiya wallah yana yana tsoron munafurci ala nafsihi a kansa wa yakhsha ala nafsihi min su'il khatima kuma yana jin kansa tsoron kai ne mummunar cikawa ya ce mummunar cika mutum ya mutu abin da kake faɗi da abin da ke cin zuciyarka daban فهو في شغل شاغ فهو في شغل شاغل عن قبول kullum zai zama ya shagalta da wani aiki da ya shagaltar da shi don kabulin madahi ba ruwan shi da yabo zai rika kun yabo wasu ke sani ba zai rika kyautata yaban da ake masa ba shi ba ne ke gabansa abin da ke gabansa Allah ya duba abin da yake yi ko mutane ba su gani ba ko mutane ba su gani ba sun yabe shi ka nemi Allah ya duba abin da kake yi alladina in ghabu lam yuftaqadu wa in hadaru lam yu'lam فلهذا min من ahli da العلم النافع saboda haka ne ya zama daga cikin alamomin ilimi mai amfani annahum min ahli al nafi' min alamati ahli da ilimin nafi' daga cikin alamomin waɗanda suke da ilimi mai amfani annahum la ya yarawna li anfusihim halan wala maqaman ba sa ganin makazu suna da wani hali wala maqaman ko kuma wani maqami ne bayanin su ko dazu ko an ce al shine ne abinda za ka yi ka kallafa ma kanka na abinda Allah ta'ala ya sa ka yi na ibadoji wannan ibada ce kalbiya ko ibada ce badaniya ko ibada ce maliya wannan makami ne idan kai wannan shi kuma Allah sai ya maka kyautar wasu halaye to su ne ake ce musu hal al-maqamat ana samun su ne bitakassu bitakassu توجد المقامات بالتكسب ana samun su ne ta hanyar yin aiki za ka nema ne sai za ka yi aiki ka matsa ma kanka kai kamar yadda na ce a yi haƙuri a sabu manzon sama ya ce wa man tasaddara yastasbihu Allah ko innamal ilmu bit ta'allum wa innamal ilmu bi ta'allum mutum ya matsa ma kansa in ya samu waɗannan makamatin sai Allah ya bashi ahwal kowane makami to yana da ahwal mun gane idan mutum ya zama yin ilimi to sai Allah ya masa da na natsuwa Allah ba shi natsuwa sannan kuma Allah madaukaki ya ba shi wasu kyaututtuka na daban wanda ba shi ya nema ba to su ne ahwal to mutanen kirki malaman Allah ba su cewa suna da makami kaza ba su cewa suna da hal kaza wa yakrahuna bi qulubihim at-tasfiyata wal madaha sannan suna kima zukatansu su ji an yabe su ko an tsakake su an yabe su su ce الباني الله جئنس إذاكم بيش أشقي بيش كشي العالم المحدث العلامة الفحامة سيتي إنما أنا تويلبون تويلبون تزيغ ما تزيغ طالب تويلب إتني أشم ألوم أسر أتمي أسر أتمي ولا يتكبرون على أحد على من قد يباتا ممتعني جرمان حيث manzon sama kuma ya yi ta'arifin girman kai matsugul haƙi wa ghamtun nas abinda ake ce ma girman kai shi ne matsugul ga gaskiya mutum yana kallo ya tace ta cikin ɗan gaskiya wa gamtsun nas kuma ya riƙe jinsi ma mutane yana musu ba su isa ba in mutum ya tara waɗannan zukokin guda biya zama musu mutakabbir in gaskiya قال الحسن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يشيء إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراجع في الآخرة ما لم فقه نعلا شيني الزاهد في الدنيا يقود الدنيا من يكون تعريف قد الدنيا فلن يكون تعريف زهود ديوا أما من شيء التعريف المختار شيني تعريف شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى أن تحفظ الدنيا بيدك ولم تداخلها قلبك أظن بأكيد شيء ما zuhudu shine ga duniya ka riƙe ta a hannunka ka nemi shi ne ake nema kuma ka kasa a zuciya in kana son kuma ka da misali shine misalin annabi sama da alkhulafa'ul arba'a alkhulafa'ul arba'a musamman musamman sayyidina abubakar sayyidina umar da sayyidina usman wannan zamanin su ya tumbatsa da dukiya shi ne ya sayyidina muawiya yake cewa yace ya ɗauki sahabban manzo Allah ta sama guda uku yace amma Abu Bakr lam tad'uhu dunya wa lam yad'uha sayyidina Abu Bakr duniya ba ta gece shi ba shi ma bai gece ta ba amma Abu wa Usman فدعتهما الدنيا فلم يستجيبا لها أما دا أخر دا أثمان su kuma duniya ta gayyace su saboda a lokacin su an samu futuhat a zamanin sai na umar aka samu kan zani alkanzul abiyar da alkanzul ahmar na rumawa da farisawa dukiya ta yawai amma ba su amsa ba haka je su fanta shi ko ju'ul khalifati wa duniya bi qabdatihi fi zufi manzilatun subhana muliha إن جاء في شدة قوم شرقتهم في الجوع أو ينجلي عنهم غواسيها يوم اشتحت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أو لا تصومي لبيت المال رديها وراء صاحب كسرى أن رأى أمر بين الرئية أكلا وهو رائيها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يغويها شيء أمنت لما أقمت العدل بينهم ونمت نوم قريب العين عالي سجوء الخليفة والدنيا لقبرته يا خليفة ناجين من وقوم الدنيا ناحنيش sai cikin sayyidina Umar sai ga irin kukan nan kukan ciki kala biyu ne ko akwai kukan koshi akwai kukan yunwa na yunwa ya fi tsara <laughs> wasu sun san shi a nan sai sun gaji ƙulululululu ƙulululululu akwai kuma na ƙoshi da lasir na uku kenan na manta akwai na lasir ka ji ciki na ƙaraji to na shi na umar na yunwa ne sai ya buga cikin haka sai ya buga kai ciki ko kai ta ƙugi kai ta ƙugi ba za ka ci ba sai musulmai sun ƙoshi kuma duniya a hannun shi yau ya ji wani ai wani wani cikin yan takara wani ya ce sai na umar ya koya ma musulman shugabannin musulunci ya koya musu yadda ake shugabanci na na ji shi a rediyo ba zan faɗi kowaye ba wanda ya ji ya ji to kaga wannan kenan to zuhudi kenan a shekul karbawi yake cewa an sakhira duniya wa la ka an tastakhdima duniya wa la ka. abin da ake ce ma zuhudu shine ka juya duniya ci juya ka ka ɗauki duniya ne maka hidima ka kai mata hidima na faɗa muku akwai wani hadisi da na taɓa jin shi amma ban san ingancin shi ba na ma karanta shi ma dai aka ce Allah ya ce a cikin alhadisul qudus ya ce duniya duk wanda ya yi miki hidima ki ƙara mai hidima duk wanda ya min hidima sai kuma ki mishi hidima in ji Allah Allah wa alama bi sihatil hadi to zuhudi kenan to innamal faqihu masalin fiqihu a zahiru fi duniya mai gudun duniya a raji fi al shine wanda ya kasance kuma mai neman lahira duk abin da zai yi da zuciyar nan to na neman lahira ne albasiru bi dinihi wanda ya zama ya san addininsa ku ji su kofin albasiru bi dinihi wanda ya san addininsa almuwazibu ala ibadati rabbihi kuma wanda ya nace kullum cikin bautar ubangijinsa yake wa fi riwayatin anhu arwaito da daga al-imam al-hasan al-basri rahimahullah yake cewa allazi la yahsudu man fawqahu shine ilimi na Allah masanin fiqh shine wanda la yahsudu man fawqahu baya hasada wanda ke saman sa wala yaskharu mimman dunahu wanda bai san ba kuma zai masu izgili wala ya'khudhu ala ilmin allamahu Allah ajra sannan baya karɓan wata lada daga cikin ilimin da Allah maɗaukacin sarki ya karantar da ya sanar da shi me ake nufi a nan baya cewa sai an biya shi zai karantar da mutane amma a kasan ba laifi ne a musulunci mutum ya karanta a biya shi hadisi sahihi ya inganta manzo Allah ta ya yace inna haqqa al-ajr ladar da ta fi cancanta ku ita ce ladar da ku karantar da alƙur'ani ka mutum ya karantar a shi ba laifi ba ne amma inda mutane ke da buƙatar malami shi kuma shi kadai ne malamin nan kuma suna cikin halaka ya ce in ba a biya shi ba ba zai yi ba to wannan ya saba ma Allah haka malamai suka yi tafsiri ko nan kusa kusa kuje littafin attibiyan fi adabi hamalatul qur'an al-imam an-nawawi ya kawo waɗannan maganganun da kuma saɓanin da malamai suke da shi qawli rajihi shine asali ya halatta mutum ya karanta a biya shi amma ne a inda ya kasance akwai malama amma inda babu malami sai shi to bai da damar da zai ce sai an biya shi dole sai ya je sana'a ya samu abin da zai rufa makansa a ciki ya kuma zo yana karantar da mutane kyauta amma inda akwai malamai to mutum ya gada mai sai sai an biya shi mun gane don in yadda aka haɗa maganganun ku su da ta ba laifi ba ne domin mutane ana ja musu wannan hadisin ana ja musu yin waɗannan maganganun na alimamu lasan mutarfi su rika kowa ya baka nuna alal ulama'i malami ya zai taba bayani yana jin yunwa yana tsoron koma gida ba abu a gida ba bayani wallahi akwai irin wannan wasu suna fuskantar wannan damuwa mutum ya zo ya karanta da mutane wallahi na yi malamin da muna zaune ana karatu sai a aiko muna zaune sai a ce a bada naira biyar ba manja a cikin gida wallahi muna zaune kuma mu ba a lokacin naira biyar nan ina muka ganta a gida ne za a ba mutum an ɗau lokaci a ɗan baka wani abu kai ma ka ka ɗan bada idan malam ɗin nan ya ganka kana da kaya masu kyau kana ɗan wankin ka kana gogewa saboda tsafta sai kira ka yi shigar da kai akwai zaure na farko sai shigar da kai ciki sai ce hallaka jaibun sai kun ji kalma fa hallaka jaibun ai dai dai dai biyu mana mutum yana wata ne kuma aljihu biyar ake mata ba amma duk na banza aljihun da ba ko titi a ciki sai hallaka jaibun wallahi suna nan kuma malaman zaure mafi yawanci su suka fi shiga wannan matsalar su ne waɗannan da manzalar sama yake siffanta wannan inna allaha yuhibbu al-abrara al-atqiya al malaman zaure suna da wannan sifa wallahi abrar atqiya afiya sabajen zuhudi za ka ga suna da zuhudi kai a baka a ka je ki irin rayuwar da suke da ɗan abin da suke sama ba za ka taɓa iyawa ba amma ka za ka ga yana da makwabci wani mai kuɗi ba zai kawo masa wai sai ya zo ya kaddamar da kanshi ya ce a bashi sannan zai bashi mun yin magana da wani cikin irin waɗannan masu kuɗin muna nuna masa wani malami ya kamata shi bai taɓa zuwa ya ce mishi shi bai da shi ba kan da Allah sai ya ce maka ka zai zo ba ka ka gani ka ka gani yadda yake rayuwa mutumin da zai zauna tun karfe shida har zuwa karfe shida yana karantar da mutane ina ya je ne ya je mutane sun hana shi je sana'a mutane sun hana shi je ya kwadugo ya samu abin da zai ci shi ne kuma sai mutane suke ɗaukar nauyin rayuwarsa irin wannan tunanin shi ne rayuwar jariya wani ɗaruruwa da yawa sun fita daga wannan yanayin ɗaruruwa da yawa sun fita shi ku kuke ganin jariya raguwar malamai ake samu ba karuwa ba saboda ba ma mutanen da suka fi shi wahala a jariya kamar malamai sai dai da suke zuwa wa'azi wannan wani alarin ma ban labari ya ce mun aka yi wa'azi ce a basu alarin momin ce a basu dubu biyar biyar a basu abu kaza a basu abu kaza a basu kaza domin wani zubin ba sai ka ke muhadara duk binciken da kai ba baka dubu ɗaya ko a ce maka ba an gode ko ba dole bane sai ka je ai wane ne ya ce sai an gaishe ka wani gari a ce ka tafi ka je kai muhadara wa ya ce sai an gaishe ka wata unguwa ka je kai muhadara ko kana da aikin da kake ba kana karantarwa ba waye ya ce dole sai an ɗauke ka duk wanda ya ɗauke ka ce shi ka je ka masa kadara ka ga dama ku yi ci ne nawa za ka ba eh, nawa za ka ba ni ba ba mu iya ba wallahi ni ba zan iya ba in ce wai nawa za a biya ni wallahi ba zan iya ba sai na jin ranar na mutu kaga amma malaman zaure ga sunan ka ce ka gan su iyayenmu rayuwar tausayi ya ka tausayi tun ina zaune ana karatu a aiko gida a ce wai ba manja ba da naira biyar naira biyar lokacin kamar yanzu misali a ce za a ba da ɗari biyar ke to mutanen ma haka suke irin waɗannan abubuwa farkon da lokacin ana da sarakuna na Allah wani ya zo nan wai suna bikin cika shekara arba'in ɗin cikin zazzau za su gabatar da wani shiri a rediyo Nuna, tambayo ya zo ya fira da ni akan kan eh, bangoyoyin da ake da su na ilimi na Zariya. wai a ciki yi min tambaya wai an ce kuna suna ɗaukar nauyin malamai da na ce eh wai suna ɗaukar nauyin malaman zaure na ce da ba na da ne na buga mushi misalai buga mushi misalai ce in malami da ya zo da almajiran kadari idan zai ba shi abu biyu wanda kuma malamin zaure abin da in kama masa waɗannan abu zai shi kenan zai ba shi fili na gida zai ba shi filin gona shi yasa za ka ga malamin zaure malamai waɗanda suka ɗibo daɗin nan za ka gidansu ma ce ce abin da suka tsira da shi kenan ya giggina ɗakunan da zai sauke almajirai yana da littafai da yawa ya ta jajjawa shi kenan sannan kuma ga gonar shi katuwa almajiransa su rika ɗiba aka harka tafiya ana noma a tara abin da za a ci na shekara na ce to da malaman zaure da haka suka tsira suna da mutunci suna da komai daga baya turawa suka zo suka hana aima malamai wannan aikin shi ke aka fara bara wani asalin tarihin bara kenan a najeriya da malami idan ya zo sarki zai ba shi makeken fili ya gina gidansa sannan akwai gona na san malamin da a dukkan cikin wada kusan wani layi kusan duk filayensa shi har yanzu da sauran eh, ƴaƴansa sun gaji wasu filaye har yanzu ba su gama saidawa ba layi guda kuma na samu labari cewa sarki malam jafaru Allah ya ji kansa shi ya ba shi wannan filin kuma gidan shi yana nan kan gida ne ƴaƴansu suna nan su suke zama a gida to aka daina ma malamai haka shi ce na malamai suka koma suka zama kara ce waɗanda suka shiga fada ana nan ana nan zamani ya tsawo zamani ya tsawo da izala ta zo aka ci gaba da yi ya zama cikin abin da izala ba ta ba muhimmanci ba wannan dole ne a faɗi wanda suke so a ta faɗin kullum ba za a faɗi abin daidai ba ba za a ce ga gyara a yi ba to ba daidai ba ne mu ba ma cikin irin wannan sai mun faɗi gaskiya daga cikin abin da ba a ba muhimmanci ba akwai malaman zaure shi yasa za ka ga to tari zai tsaro gari ba malamin zaure dan izala mu nan duk mafi yawancin malaman da muka karatu a gare su a wajen su ko sai an ba mu ko izala ka yan dariƙa su ne malamanmu amma da ya ga malamin zaure ɗan izala wannan aibi ne babba wallahi bala'i ne kuma mu mun sha kuɗi har rubutawa mun yi Allahu alama a ƙuri shahi har rubutawa mun yi mun rubuta musu mun sha kuɗin mu shugabanni wannan magana cewa dole a dawo a kula da wannan sallah ta zo azumi ya zo duk malaman zaure a bibbi su ba sai sallah ba su zama ma suna da albashi ba kowa sai ya tafi ya je wa'azi ba waɗannan su zauna su karantar da mutane su ne za su gina malamai su zama suna da albashi da ƙungiya ta ba su tun wata za a kama malami alalakalla akalla ce ga malami a dunkulo masa wata dubu hamsin malamin zaurin zai samu dubu hamsin duk wata ne ba zai yi ba ya ce ka bi karatu haka koshi amma babu la tasma'u illa hamsa shi hukun ji a wata fassara kan wannan ba daidai bane to ana nan duk wannan abubuwan gasu nan duk muna ganin abin da yake ta faruwa kenan aka lalace karatu ya zama abin da ya zama ba wanda yake sha'awar ya zauna ya karantar da mutane kuma wallahi bala'i ne al'umma take dangarawa yanzu nan nake karanta wani hadisi a cikin silsilatul ahadith sahiha na albani manzan sama yana faɗi cikin su sha'a, cewa ya juful islamu musuluncin nan zai rushe ala salata wala siyama za a dawo ba talla ba ba sannan ƙwar'ani za a cire shi har ya zama ba wanda ya haddace aya ɗaya a cikin al'umman musulmai muna fatan mu ga wannan yanayin ne malamai waɗanda suke karantarwa na Allah sai a kare suke fama da yunwa kaga ba daidai ne wannan to zuhudu zuhudu zuhudu ne Shi ne yin wannan abin da ake magana dole sai an gyara an kula da irin waɗannan abubuwan an dawo sai kai malamin da zai je wa'azi shi rayuwar shi za ta yi kyau ba ina wanda ya zauna shi kuma ya samar da masu wa'azi ne aka masa wajibi ne kula da wannan mu wannan in shi annan waɗannan yan shi Allah lalatattu in ka tafi Iran yasa in ne maka wata tambaya waye ka taɓa zuwa ya je ka taɓa ganin ya je Iran ya dawo ya dawo bai san bai yi ilimin shi an ci ba ya san shi a sosai karatu sosai ka kawo min waye ka taɓa ganin ya je Iran ya karatu a can ya dawo bai yi ilimi ba akwai shi na ka aiki idan suka tafi malamansu a can kasar iran zama suke yi ba abin da suke yi kana jin ana cewa kuma almuqaddasa ko to kun wannan gari ne kun din nan kun ne kuma kamun da na shiri shi'ati kun ba suna ce mata kuma almuqaddasa malamai ne suna da abubuwan da suke ce musu hauda hauda kaman zaure malami zai zauna ba abin da yake da don ƙareren gidansa da ƙatan library duk abin da ake nema na bincike yana da shi a gidan shi kuma wannan hauza suna da tsari na kuma wanda wanda wanda ya kama da zalunci kumusi su na kumusi sun kai majiyi ne to duk abin da za ka sama ko a wata ko aikin gwamnati kake ko a kan kake yi ko to za ka rika cire kashi ɗaya cikin biyar a kama mala shi suke rayuwa gwamnati gwamnatin iran mafi yawanci ba ba ita ke ɗaukar nauyin malaman su ba kuma duk inda yan shi'a suke a bahrain da lebanon iyaka bincike na abinda suke yi kenan su suke tara ma malaman su kuɗi kuma ba kuma shi aka ce a yi ba ai ba kuma su a tsarin musulunci a cikin ga da ba kazi ba ne akwai kazi da kuma su manzan Allah ta sanin ya ce to ya ba ba ne dukiyar ka ce ka je ta wahala a kanta to amma ya zama ana da tsari na tara dukiya da za a zama irin waɗannan malaman namu wanda suka zauna suke karantar da mutane a je a musu kuma malamin ga ɗan ne ya karantar da ke wajibi ne ka je ka kyautata masa masu yin ma waɗanda suke da malamai sun yi karatu wajen malamansu na 'yan ɗariƙa daga baya su zo su musu tawaye ba ruwansu da su wallahi ba daidai ba ne ka je malamin ka ne ya karantar da kai ka je ka kyautata masa in ka zama wani abu ɗauki wani abu ka je ka riƙa kai mishi shine shine wa fa'i amma ai mai ɗan ɗariƙa ne me yasa yi karatu a wajen shi ya gama da kai ya riga ya gama da kai tun da ya duk da ya karanta da ya gama da kai ko daga baya ka yi tawaye ka ce ba malamin ka bane shi wallahi malamin ka ni nan nan in zan rubuta tarihi na kuma wasu suka zo waje na wai in ba su tarihi ina ku faɗan musu tun malamai na wanda suke gare in faɗa musu wanda ba su da in faɗa musu to ne wannan wannan wannan maganar da ake yi na yi wannan bayani ne saboda wasu wannan walaya a kudu da ilinin allamahu Allahu ajara shi ne jawo ne waɗannan bayanan mutanen mun ana jawo musu wannan shi sai a ƙara musu ruwa ba za su taimaki malaman su ba wa hadha al-kalam al-akhir qad ruwiya ma'anahu an ibn umara min qawlihi in wannan magana ta ƙarshe da aka sama ta cewa wala ya'khudhu ala ilmin allamahu Allahu ajran an ruwaito wata makamace ta daga Abdullahi ibn Umar kuma yadda al'imamu jarumi ya waito a cikin sunan ɗinsa kuma a nan za mu tsaya in sha Allah tun tun aka ce amin nan ka lokacin ko to yarhamuna Allah wa ghafara lana alaikum salam Mm-hmm. يسخي yusakhi zai ya ɗauka mana kai ba ko yusakhi shi san maɗin alismul mausul din ma sami ita ɗin shi wannan maɗin ai allazi sami da yusakhi ko kuma tusakhi kai ka maka lallashe mu ko shi ne na ce duk zai iya ɗauka in ka sa yusakhi zai ɗauka in ka ce kuma su sahi sai ka lallashe mu da wannan ba wajen sai na abu hurera ya zo yawwa ka ja mana wani hadisi mana kaɗan lallashe mu ko <laughs> to yi ne sai ya ja mushi hadisi Abdullahi bin Baz zulbi jadai zulbi jadai na'am sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba mu fara yanzu muka fara bayani kuma in kuma kai tambaya kai ai shi ke nan ka ka ka karasa wani karatun ko dan ka an ambaci sunan mamashi a nan an ce mamashi ita ta bashi abin da kuma ko mace ta bayan mama tana da wannan tausayin ko hmm. maganar da ake na cewa ba a cewa kamar أنا آه، ومن كانت نعم. هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نعم, يعني، يعني، نعم. آه، من شيء تنبيه يا مالي من سخف السرع نعم. إلى الله جعل الله ya yi hijira domin Allah ya saka masa wa rasulihi sunan ba wajen annabi ya tafi ba wajen annabi ya tafi ba man kana hijratu ila Allah wa rasulihi ila Allah ba wajen annabi ya hijira ya bi ya bi annabi ba ne? sai abin da ake nufi kenan fa hijratu ila Allah wa rasulihi sakamakon hijirarsa na ga Allah domin manzon sama zai masa shaida Madina bika ala haula shahida shine abin da ake nufi amma ba ana nufin wai a hada an faɗa Allah da manzansa cewa abu ɗaya bane ba ba hujja a cikin nan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك